الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أن شافوا قلت تاكو ذو القعدة 1438 كالندا الهجرية نعجل إلي وشافوا 100 شافوا 14 2017 kalenda miladiya na ya cewa da karatun littafin alhakul mubini juzu iya ba ci ko nan ga alhadisu tafi wasu tun alhadisu sadisu wasu tun hadisu ya shi ta da mutuwani an abi هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga asai alal armalati da ne jin dalo da shi e tiye taimako e jiyan e zagi ne a e ji kona na wal miskin kan bai zagwa bagi na kal mujahidi fi sabilillah zanna doje zane ji jihadi da ya kwanci ciyo nuyo rawawul bukhari wa muslim alhadisu sabi wasitu hadisiyan shita bai mutuwa bai an safuwa na ibn Salim. radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da ba safuwa ibn Salim sai ci jiyar da gani biyu ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ga man kharaja min baitihi kana ga tiya daga yu wa fi talabil ilmi abudu wa ilmina wada'at wada'at lahu al malaikatu ajnihataha malaika ji aga laji ji ya zawunci shi ridon bima yasna ibn ayyar da bi tuna da ne lone sahihun rawahu ibn majah al hadithu thamin wa sittun hadith sai shi tabe mutu sai an aisha radiyallahu anha dan bana na aisha ce cujin da gani biyan kalati ga kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ma fi idza asafati rihu qala if ya ga ku annabi ajin gaga allahumma inni as'aluka khairaha ya wa allah me ba al khairi yafi na gangani biyoyi وخير ما فيها بعل خير ينا دبوني وخير ما أرسلت به ما بعل خير ينا إن في النتنا وأعوذ بك من شرها ما بطري بطيتي دغ شر النا وشر ما فيها بشر ينا في بوني وشر ما أرسلت به بشر آتو تنا رواه مسلم الحديث التاسع والستون hadisi ya shita da gutuwani an abi zarrin daga ba abi zarri radiyallahu anu ce cujiyar yarda gani buyi kala waga kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to ya ce ci ne gwaga ya ce ci an yi aji tabbata na ga salatatun la lawu yau malkiyama zaguta da mutu ya ci a gagabi a yi fali kiyamiya wala yanzuru ilayhim ce ci ma caliya wala yi zakihim ce ci ma li zawuci sha wala kun azabun alim na ji ma di azaba na tana kala gan faƙara'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi sallallahu alaihi wasallam cagan na gan ثلاث مرات حزبتا فقال ابو ذر ابو ذر خابوا وخسروا نجات شربوا أما جعسارا من هم يا رسول الله ذيجي زوجو يا وتشيتشي قال أنا بيجا المسبل إزاره zane da eje na zane da tsaka zane da ewo na walmannanu gangani be zane sazaji na wanda na yawon tsaye sazaji na da zaga jin alheri ya za ufe jikiyo ufe da ganya da jin gangan maji kaza gangan maji kaza ya wai wani munfi ku silahatahu gangani be zane gangani be zane kuwa na wai kune amma bil halifi bi kutiji alkazi bi gama ne na ragowa yi shore ngo jiga ne ko amma ga gumbe ga wallahi tallahi mun guba wushi wallahi tallahi ngo jiga ne ko hadda su kwe ma ne eh, nga ngo le ewa Allah ya kiyaye mu rawahu muslim al sabuna addu'a ko عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب يقع في في ديفوين دينار يوم wal fiddati ya mai gafe fiye da ya zarfo man wala ta kunu fi ha ya magiya da efujo ma fa inna ha lagun fi duniya a gawun wujebo wala na filakirati yi magawun alkiyami aljannabu rawawul bukhari wa muslim من قال su السادس والستون hadisi ya shita da أبي an abi hurairata daga ba الله عنه تيتو anhu ce قال daga رسول الله صلى الله عليه sallallahu alaihi wa sallam tuciya ce ce annabi sallallahu alaihi wa alal zane no zane ji dalo daji mun ce dan in zagi ne ji ko yana zane dan in zagi na su ba ne yana wal miskini gangani bai zane da miskini ya wuce jin taimako na kalmu jahili fi sabilillah zanna ke zane ji jihadi zai kwance ciwo nuyo rawahu bukhari wa muslim ina hadisin ne launa in zagi ga ba ngo ji gani ko ya musulmi ne da da na wuce wani ɗan nan ga gina ejiyun taimako enan gafi na taimako tufuwa ejiyun taimako karuwa ma elulu asibiti ezaga shishi wuce ni ya tazu wuce zagiri na na taimako lada na waje ba su yi ciwo wuji lada ta tengiya ní ọjọ́ gánà kó àmọ́ egbó sòkó gbowó gan ji wuce sojiye gona na da dan ya ci bai ni za ndị na ji hanjeli na ya da waka ji hanci aga wa amana gi ebo so ko bo ji o ji je gona nga awun ndị ebu introduction je gona wa de ji o we wa gan we a du o wo le ne ji ti an un ji so e gan wa ji gaa na asai wai miskin nan da zane zato miskin yana ya eh, ganna mangol yau magai da al'alma lafiya a tafiye kungi ne idan karkashi eh, wani ya kungi madan wani wasu wani wasu shi ya ya gwazumo ya ji yi mage gizi ya e, gina shi je na wuta ce wani wa da na ne wasu shi gwazuma yàwó yà jẹ́ àjẹ̀lì ọmọdé yíyọ ọmọdé bàgò ẹjì nà yẹ ẹkùnjẹ àyọ ni ẹkùnjẹ yẹn wò tó wẹ́yì yàyà bàbá yẹ mọ wọn àjẹ́ àjẹ̀lì ọmọlójì zẹ́kẹ̀ndì ìwà náà ṣe ìwà ọ̀zùmọ̀ náà ẹjì nà yẹ ẹkùnjẹ àyọ náà ṣe wò tó àti ẹ̀dẹ́ náà. anabi sallallahu alaihi wasallam da ma'ana gwazu yayawe ko gwazu mawe ko ko dangi na sossoba gub da gudna ko ma baba yawe waji kiyo waji haje ni umma miji zakan ji shigwa na ji laji bali ga ne ji na jaje kun ya ma wato kun ji na jona jiwa dai na wa ji ga ya ci shi baba waji haje ni e ji waje lo makanta umai da ji kafinta e ji waje e ji waje ti tv ya mai gije umai na wo e ji waje zambiyo lagwatwa ya amma wusuku ngai kiyo ngai jitu gumbo ngoli wa maana jiso kuma jonga ko mun gane wato zana gaji hannu na wadi lada ke zane ji jihadi bai ko coci wani ebe ne yin na jifa zan doci ya ne junu bara ne gaji na wani ebe wa ji hannu da liye gizo kan yi madana umadi zana dan yana umadi zana buji na zan ce ne juno ya ci da ne gaje na wali ya zubi lai ko e jindo ce ne juno baraji na ga na wale e jindo ce ne launce bi laje gife ce laje dan ba na nga da na wale ki lo baba wasu zan do madin ya wace ke mamaki aga ga misali ba ne e jin na baban wajen hadili zan do madin ya amma e jin na da ce makanta islamiyya lo wace kura ne ku fiti egin ne bi lokura a bi rato gaskiya waje a bele ga na jin na ci ale na wa ga ga mu jin na gan cin gun yin nun ya kila wace lokura wa yan ka ku ne mai jin na ce da fi mu za ni da nura bi kiya yan da nura da sun ba Wa ga ga za ka zama lashe ya fici ne yamma da gaban so ko din wi baba ne a jaje zuwa dole amana gici nga jikiyo nga dano Allah kiyaye al hadisu sabi wa sittun hadisi shi ta da gutuwa bai an safwan ibn asal radiyallahu anhu qala da ba safwan ibn asal sa ku janan bin waga ga qala rasulullah tuce tuce annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kharaja min baitihi zanaga tiya daga yubu fi talabil ilmi ce da wa ilimina wadda'at lawul malaikatu ajini hata ha malaika jira wa ku tacici ridan bima yasna ebo ne ayar daji be tuna za ne lone sai wa rawu ibnu maja ki hadisi ne wo wa la ufala la karatu ji man de ngo le za ne je ilimi ne be je ilimi na agun wa je ni a je ilimi na je fala la ga je ilimi na a ga waje zaga ma za da wajin da nan wayi zai je ilimi na. Zane nan maji alakai da gani gai zai ga wayi ilimi a alkuran ce la alkuran ruza nan ka sallo ma zai ba zai yi shi na lace ne da ga ma alkuran ba ganin kai za ka magajin ajali e kun da na kai la da e ngoro ne e kun biyo e kun zai je ilimi nan ayuma a saru azan lil qur'an sai e bago karatu ji ilimi wa mu je falala mamma ɗaji e makanta na jige ji kafin gangani biyu wani na fetri ta tiritin wangi ebo na zai ja abeje mayan fatawa ji fikin yi ebo na minigi makanta ne gaba ce yau zai ja abeje liman ji na liman ya nagi liman ya bida ko liman ya mina ta ce ya gina je lo makanta islamiyya ba an ce ji kafin na mini abu gaba da ce yau ne ɗaya wajen eh zai ja beshe manya zai ja beshe nu sai na ji matafsiri jina wọ́n ti bá lọ ti wá àtijọ́ mí ní gí kanta ní ìgbàwá àdìkí ọ ààrẹ abi hadis da ba sahih bukhari muslim abu dauda tirmidhi ibn majah ibn kathir al-qurtubi al-bagawi sharh sulit ka da suna shari'a da sauran su na man na jabi daily ne litas ne pata ta ke luguza shi nan mun ji ban lokaci ba a cin ta ce gina jode tun bani a ce dika dan mina buga ba dikio nga bo zai ruti a ce yo e bogo woto man dedike ke lokaci ya zairin na shi o motiri ta wangi ka soja jo to soja shi eji ede eji ane ji eji fie ndị egwu achịla graduate anyị zaga ụgbọgba ya anyị atụ agụngụ general naijiria ji tachiza na ejiga bụ achị tachi agụgọ ma achịtị tinyago. to kila mai islamiyya ga shishi eji na eji to katun bene mmanya eri ya riga da ndo ba zai dole yan naga la to katun ga su gindo ci unde talent na unga hankali unga da ilimi ga ki unto mai ni bonan amma ya bonan man 3 1 ga na su kuma ji kiyo wan bi ciwo makantan wan waste Hmm? zane biya san bani eh jeje wani jiyo bai shirka ko bai zai jeji tsubu na ma to sun gaji tuwa ncafe la jitu nti za fundoro ncafe la e yu ni ke ne shirka jine e ba ti bo wa ga nga tu e ye de na we na nga tu ka kin ja kila wo man na ke kula le o ya di se o de ti ki o do su le o de kawai ye ko wabe mustalau yau wabe fi larabci kila wace a wasa guba wuta gutun ko na gani wato a fiye luwa yau ya bai limin nuga tuma yau libali ga shaidu minkum alga'iba an ga shiga shi ga gaskiya wunde kasu na biya shi ta cin zaɗo mun fi lori wai la'ama na ajini gire man su yi la'ayin ilimin fakatan ba wa jami'ar labini jami'in minan nari Allah kiyaye mu ale ga hadisin nabi masku wallahi ga malaika idai gwafa ko hadisin ne bi mu wallahi falala ji makanta wu hadisin nabi mu wallahi ga ezu eh, tu ya ngwa su da ilimi waji kuji asara za wuci jan ko mun gane ademini mutazila da yan bidiyan doci shi da an doci bai tiyan gowa a lo makanta wa kijin wa kwanto ilafi ke wajen so wakon fiye lafiya da ga yabo na anibi gan wadda atil mala'ika to ajini hata ko wadda atlaul mala'ika ajini hata ridon bi ma yasna mala'ika ga fata ce bane wani daji bai nan goto wani ate da konton ne waki yo en ga fa mala'ika luzu no yen ne pata wuci egi ne bidiya ya kuza na Allah kiyaye mu da su al hadithu saminu wa hadisi ya shita da gutota an aisha ta da bana na aisha radiyallahu anha tun tuje da mai kalatin ga kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam afi idza asafati rihu qala ada ke fi ga kuna ne da ajiyo ga allahumma inni as'aluka khairaha allahumma ba alkhairi yafi nan wa khaira ma fiha da alkhairi na fi wani wa khaira ma ursilat bihi da alkhairi na tuntune wa uzu bika kamin sharriha mai batsari bi wasu daga sharri yin fi nan wa sharri ma fi mai batsari bi sharri na fi wani wa sharri ma ursilat bihi bi sharri na tuntune rawahu muslim hadisin nan wala ga fi ga ku addu'a ne ga dana Allah mai ya tsarka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi ga ba wuya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be ma hadisi ne lauga shefe ne kudane na efe ndo ce al khairi ndo ce ma be sheri aluma jidda bana su kwa jan halaka ne fi a jan halaka ko bebe ma hadisin na ke lawu gawa ga bayan bai su kwaiwa ba Allah mai ni as'aluka kabari ma ko ko bu kabari ni bo ne ma wa ma ga ba ma ko ma ke ko na lawu ga da na ngo ne ne ba wa ni bi ngadi kiyo ngado no ama lange ti achichi etege bi bibi fe ne be dana soko ya umajiya ni je wa mbe ja te ye wani o ti gini bi eh ye o eh le ko ya ni bi muhammadu dana ngeyere yere duddutere duddutere eh تا رواه رواه مسلم حديث التاسع والستون عن أبي ذر رضي الله عنه دبا أبي ذر وصفو جدان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشيو تشيو نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة تجدعوتا la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama so ko ga ga dai fa al-qiyamiya wala yanzuru ilayhim so ko ma chaliya wala yuzakkihim so ko ma li zawuci ja wala hum azabun alim zawuci ma di azaba na tana qala faqara'aha rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marratin ani bi chagan ne ya ga rizuta faqala abu dhar abu dhar ga khabu ga na ji hacin rabubu wa khasiru ma ji asara a ji asara ma ji lalace man wumi ya rasulallah zai ji zaunci ya wafi ce ya ce cin gole su abin ya gbi gaza ne gbe ba ɗiya bai zai bi bai fi nuci almusbilu izarahu da ne ge gba e man walman le za ba gine gba tufuwa na ko walman nanu gande da ne saza shi ne wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhibi gangani be zanan gai we kuya amma da kuci gamane na ki hadisin ne wu e ji daba da to ya ci a gaga da ya fa mi ya ma chale be rama ya so kuma ali za mu ci jana mini za mu ci jo ma almuzmili zarahu da datu fuwanin mini za wuci yo ma almannan mini za wuci yo ma ku sil'ata bil halif al kadhibi ana ga ku yo fe shi kuki etiye gama ne budu lawo za ju gudan gojina ko ale ge na hadis ne wona ga da wona hadis ne ke wube ga yazu da tufuwa da yazu dikiyo yazu sazaji gangani beto ezufu shi kuti udan wace o etinye gama nani da mini da ya ba iri ko hadisin na ma. wace lagu ga alkiya ne ya yi dabo na a zaba na hadisin na bema walau ga ya zashi dambo na so ya ci aliza wuce shanu hadisin na ma. walau ga yi zai dambo na tsoye ci a can libe ya rama yana a mai zashi dambo na tsoye ci ga ali ta sanare e zashi ma dambo na tsoye ci a ci libe ra rama yau ma guya na re e zashi ma dambo na tsoye ci a ganga gangani bai yi na ba ta yadda jiga adi faruwar foyon alkiyami hadis na bi mawace lawu gan anabi ga ga jeje dana ngo ji gane ko sabe je giga je ba ya ni biwi ko ta Allah kiyaye mu al hadisu sabun ya adwa ni ciko anu zaifata ibn al-yaman radiyallahu anhu qala qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tashrabu fi aniyati zahabi wal fiddati e ga fiya fiye gwen zinariya bi azarfa ma wala ta kunu fi sihatiha e ma giya dan evubo la tashrabu fi ya aniyati zabi wal fidda e ga fiyan fi evu zinari ya biya zarfe ma wala ta kunu fi sihatiha e ma giya dan evu zinari ya zarfe ma ko fa ha lawun fi duniya kafiri ga wun jebo wala na filaki dati yi musulmi man wen foyan alkiyami aljannabu rawawul bukhari wa muslim ina hadisin ne wurin ga tsagwaye zinari wa fela gema ga tsagwaye azarfi wa fela jiki ma wa fela gema ga tsagwaye zinari ya gunga waji kopo ko ya zarfa gunga waji kiyo waji kopo ma na jimini israfu bu udan sannan magajiyar fiye bu wanci jona inda ma jirgiru fi batinihi nara jahannama ene ya kudu shi ba kubo na wakiyo ene ya jahannama ga katin giba abun nan ba ne ga ji daidai na sai ci ala dura ba na mai ga cin e bici na ɗaɓɓaɓɓen yi yogan da jahilci yi ce ce fagani bi wal ilmu inda Allah wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik